إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda shine yammacin 14 ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 26 ga watan february shekarar miladiya ta 2021 a wannan aji namu na fasl sheikh al-albani lil usul daga makarantar darul hadisi salafiya da ke zaria a nigeria makarantar amal albani zaria Allah ubangiji ya gafarta mishi a wannan aji namu mun saba muna yin darussa mabambanta ne daga littafai daban-daban wannan darasi da zamu yi a yau shine mai lamba ta 179 cikin jerin giyar darussa wanda muka musu lamba insha Allah zamu yi karatu daga littafin al-madkhal ila dirasati ilmi al-jarh wa at-ta'dil na Sayyid Abdul Majid Al-Ghauri jazakallahu khairan zamu tashi a shafi na 518 inda malai yake cewa athani ashara littafi na goma sha biyu daga cikin jerengen littafai na ilmin rijal wanda suke tafiya a bisa salo na su'alat wato tambayoyi waɗanda aka yi malaman suka bayar da amsoshi shine littafin su'alatul hakim liddar qutni fil jarhi wat ta'dil tambayoyin da Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi mai al-Musaddarak yayi wa ainihin wato malam Abul Hasan ad-Dar qutni wannan littafi na hakim ɗaya ne daga cikin kutubun su'alat al-imamu al-hakim yayi wa malamin su ad-darqutni tambayoyi rasuwar hakim shekara ta ɗari hudu ne da biyar a farkon karni na biyar kenan malam yace li hadhihi su'alatu ahamiyatun azimatun haythu inna hashtamalat ala wahidin wa thalathina wa 500 tarjama ma at-tarajim al-mukarrara wannan littafi yana da muhimmanci kwarai a ilmance yana ɗauke da aƙalla tarjama guda 531 tare da wasu waɗanda an yi maimai a kansu wamin dimni hadhihi tarajimi illatu hadithin aw illatu isnadin aw ghairi zalika a cikin wannan tarjamomi zaka samu bayanai akan wato tangardan wani hadisi ko tangardan wani isnadi da dai mas'aloli ire-iren waɗannan wa nazaran li ahamiyati hadhihi su'alat فقد اهتم بها الحفاظ والنقاد الذين جاءوا بعد الدار قطني dubai zuwa ga muhimmancin wannan littafi don an samu manyan malamai da suka ba littafin muhimmanci wanda suka zo a bayan shi al-imamu abul hasani ad-darqutni rahmatullahi alayhi wa qatabasu min hal kathira malamai sun yi tsakure tsakure da yawa daga cikin littafin nan wa atamaduha ka aslin wa masdarin min masadiri muallafati sun yi amfani da wannan littafi a matsayin manazarta madogara da suke gina littafansu a kai filjari wa ta'adil faƙar iktabasa min al-hafiz ibn hajar fi at-tahdhib wal lisan ma yazidu ala 90 wa 200 mawdi'an al-imam al-hafiz ibn hajar al-tafansa guda biyu tahdhib at-tahdhib da lisanul mizan ya tsakuro maganganu har a wurare kaman 290 daga littafin كما اكتسب الذهبي كما اكتبس الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام وفي كتبه تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء والميزان والمغني في الضعفاء والضعفاء والمتروكين والعبر وتذكرة الحفاظ ما يزيد على مئة على إحدى عشر ومئة موضع الإمام الذهبي على التفنشي مبنبنتا نئل من جره والتعديل tun daga babban kundin tarihul islam zuwa ga sharar littafin siru a alamin nubala da almizan wato mizanu la itidal da almughni fi du'afa da littafin ad-du'afa wal matrukin da littafin al-ibar fi khabari man abar da kuma littafin tazkiratul huffadi duk wannan littafai daban-daban an kirga al-imamu az-zahabi ya kwafo magana daga wancan littafi na hakim har a wurare 111 amma al-khatib al-baghdadi faqad iktabasa fi kitabihi tarikh baghdada ma yazidu ala 39 wa mi'ati maw'ida al-khatib shi kuma a wurare 139 a cikin littafin shi tarihu madinati salam wa kadhalika iktabasa ibn al-jawzi fi al-muntazam ibn jawzi a cikin al-muntazam fi tarihil muluki wal umam shi ma ya tsakuro maganganu daban-daban ibn kathirin fil bidayati wan nihaya da ibn kathirin a cikin al-bidayati wan nihaya wa ibn asakirin fi kitabihi tarikh dimashqa da ibn asakirin a cikin babban kundin littafin na tarihi mai suna tarihu madinati dimashq wa ibn al-imad al-hanbali fi kitabihi shajaratu adh-dhahabi haka nan ibn al-imad a cikin shajaratu zahabi fi akhbari man zahab fi akthara min mawdi'in a wurare da dama ila gairi zalika min kutubi tarajim wal jarh wat ta'dil da dai da tafai mabambanta waɗanda ba waɗannan ba wanda suka shafi ilimi na jarh wat ta'dil ko tarihin mazaji inna kasrata al-iktibasi min su'alati al-hakim lid-darqutni ala hadha an-nahw al-kabir inma yadullu ala ahamiyati hadhihi as-su'alat babu shakka yawaitan tsakure-tsakure da malamai suke yin daga littafin nan a bisa wannan salo yana nuni zuwa ga muhimmancin littafin wa atharuha al'azim fi majali aljarhi wa ta'dil da kuma wato muhimmancin littafin a harka ta jarhi wa ta'dil tubi'at su'ala hadi su'alat bi taqiq doktor muwaffaq ibn abdul qadir abdullah ibn abdul qadir fi dar al ma'arif bi riyad ama 40 warba badal alfi ilhijira a ainihin 1984 kenan kamar shekara 36 ko makamancin haka da suka wuce a wannan littafi an buga shi a kasar riyadh ta ainihin wato kasar saudi arabia takikin wani malami mai suna dr muwaffaq ibnu abdullahi ibnu abdulkadir asalisu ashara na goma sha uku su'alatu hamza ibn yusuf as-sahami للدار قطني وغيره من المشايخ في الجرح والتعديل تنبيهين حمزة ابن يوسف السهم da yema dara qutni da kuma wasu daga cikin malamai wanda ba dara qutnin ba kin da Abul Qasim Hamza ibn Yusuf ibn Ibrahim as-Sahmi al-Qurashi al-Jurjani al-mutawaffa sanata 27 wa 400 lil-hijra tu'tabaru su'alatu as-Sahmi min ahammi kutub al-jarh wa ta'dil wannan littafi na al-Imam sahami ana lissafa shi daga cikin manya-manyan littafan jarhu wa ta'dil id innaha wujjihat ila adadin min kibarin nuqadi kama annaha shamalat rijalan min buldanin wa aqtarin mukhtalifa saboda wato wannan littafi an fuskantar da shi zuwa ga tambayoyin an yi ma malamai ne daban-daban ba malami ɗaya bane wannan malamai ne daban-daban aka wa tambayan sannan kuma ya shafi mazaje masu riwaya daga garuruwa daban-daban balagar dukkan su'alatu wannan tambayoyi sun kai 246 su'alan wujjaha lid-darqutni wanda aka fuskantar da su zuwa ga Imam Abu al-Hasan ad-Darqutni wa yabdu annaha wujjahat lahu min Hamzata as-Sahmi wa min ghairihi min talamiz ad-Darqutni wannan malam Hamza din da wasu dalibai su ne suka tambaya haisu najid as-sahmi taratan yaqulu don wani lokaci yakan ce sa'altu abul hasan ali ibn umara ad-darqutni kaga shi tambaye kin wataratan yaqulu su'ila ad-darqutni yabna shi ala al-majhul wataratan yaqulu sami'tu wal ibaratan al-akhiratan sarihatan fi dilalati ala anna as-sa'ila ghayru as-sahm wadannan guda biyu suna nuni da cewa su'ila da cewa sami'tu suna nuni zuwa gaba shi ne tambayan ba walakin na thalitha sorry a a walakin na thalitha sai dai ta ƙarshen wato sami'tu kenan tana iya tadullu aidan ala annahu kana hadiran wa sami'a bi nafsihi jawab ad-darqutni tana iya nuni zuwa ga yana zaune ne yaji amsar darqutni yake bayarwa wa alayhi fa inna nisbata jami'i su'alati ila sahmi imma bi itibari annahu sa'ala sa'alahu aglabaha wa imma bi itibari qiyamihi bi jam'iha wa tartibiha ala surati allati wasalat ilaina don ana cewa su'alatu sahmi ana nufin ko dai ya zama ma'anar wajen shine saboda mafi yawan tambayoyin nashi ko kuma a matsayin shi na wanda ya tattara kamar da ake ake yi ma ainihin wato wato al-khallal masailul khallal kaga khallal ba shi tambayi ma Muhammad ibn Hanbal ba hasali ma bai ga Ahmad ibn Hanbal ba ɗaliban shi ya gani amma shi ya aikin bi gari gari ƙauye da birni ya tattara da aka sai zama masailul khallal na fata mun gane wannan to malai ci gaba da cewa wa qasad man al-ajuti darqutni an tilka su'alati umuman at-ta'rif bi rijal al-hadith amsoshin da ya bayar suna nuni a dunkule bayani akan mazajen hadisi wa bayani ahwalihim jarhan wa ta'dila da bayani akan halin da suke akai wajen amincewa ko raunatawa wal musannafati allati rawawha da ambatan littafan da suka ruwaito wa bayana awhamihim fi ba'd riwayati da bayani akan kurakuran da suke a wasu riwayoyi ويتبين من دراسة هذه السؤالات وفحصها أن النقد عند الدار قطني جرها وتعديلا ينقسم إلى قسمين كبيرين dan aka tsaya aka dirasa akan littafin nan za a iya fitowa da ka'ida cewa Imam Daruqutni yana kasa naqadinsa zuwa gida biyu akwai an-naqdul mutlaq da kuma an-naqdul muqayyad me yake nufi da waɗannan yace amma qawluhu fi fulanin thiqa aw da'if aw fihi lin wa hakaza وهذا القسم هو الصفه الغالبه على السؤالات yace zaka ga ana tambaye shi yana bada amsa yace wani amintacce ne wani mai rauni ne wani yana da rauni kankani to wannan shine abin da yafi yawa shine al-naqdul mutlaq kenan wa amma thani an-naqdul muqayyad an an yahkuma ala rawi bit ta'dili ma ajrihi fi janibin muayyan ya hukunta cewa mai riwayan amintacce ne amma kuma ya jarraha shi ta wata fuska مثال ذلك الترجمة الرقم المئة مئتين وعشرين هنا سأله حمزة عن أبي محمد بكر بن محمد بن عبد الوهاب فيقول صالح aka tambaye shi game da wannan malami yace salihu ma alimtu minhu illa khairan insha Allah ban san shi da komai ba sai alkhairi in Allah ya so walakin rubama akhta'a fil hadith yace amma yana yawan kuskure kaga yanzu wannan ya jarra shi ta fuska bayan ya amince da shi haka nan tarjama ta 116 inda ma yasalu anil bazzar yaqulu thiqatun yukhdi'u katiran wa yattakilu ala hibbi yace amintacce ne yana yawan kuskure kuma yakan dogara da haddashi ne in yazo ba da karatu baya rubutu da tafi wa amma alfazuhu fi naqdi fahiya taltaqi ma'a alfazihi fi kitabi du'afa lafuzan da yake amfani da su sun yi daidai da abin da aka sani a cikin kitabu du'afa haifu najiduha imma mufrada mithlu thika aw da'if aw fihilin aw kazzab kalma kwaya daya ce thika da'ifi fihilin kazzab wa hakaza wa imma murakkaba ko kuma kaga wato hauhawan kalmomi mislu qawli kaman kaje ce thikatun jabalun kaga wannan ba kalma ɗaya bace au thikatun ma'munun jabalun wa hunalika alfazun fil naqdi lam tashtahir fil isti'mal inda ghairi ad-darqutni akwai kuma wasu lafuza waɗanda ba a saba jinsu ba ba su shahara ana amfani da su ba in ba a wurin shi ba min ha da gaske kan ce ayatu min al-ayat me kuka ce fika kuka ji ce mudabbirun min ayatin lahi qultu lahu sai na ce mishi kana yadau al-haditha yace nace alga ta mallan yana kera hadisi ne kala na'am ayatun min min al-ayati kana mukhlisan ai wani abun mamaki ne shi kaga wannan lafazin ka ji shi zaka fara tsammanin ko addalarwa ne to ba haka yake ne shi ba su ɗaliban sun fahimta da haka suka yi maza suka nemi ƙarin bayani alga ta malam me kake nufi sai ya ce ai yana nufin wato ko je ne sarkin ƙarya ne tubi'at hadhihi su'alat bi taqiqi doktor muwaffaq ibn abdullahi ibn abdul qadir da sai malami da ya taqiqin wannan da yawancin sai malam ya ci gaba da cewa سؤالات مسعود بن علي السجزي المتوفى سنة 48 38 و400 للهجرة مع أسئلة البغداديين على أهوال الرواة للحاكم النيسابوري tambayoyin da asijzi yema daru kutani sorry yema hakim da shi da wasu malamai a bagadaza lil imami abi abdullahi al-hakim an-naisaburi rahimahullahu ta'ala له رحلة واسعة في طلب العلم وسماء الشيوخ الإمام الحاكم ينادى أينهم واتو ينادى يا وتيا وتيدي وجني من كراتو يا ياو يا ياو وفي آخر رحلة له إلى العراق تقدم إلى جماع إليه جماعة من آل الحديث أياو دينك أرشيزوا كسر العراق أشكرا تقري أكد تمانين دقيقين sai wasu ɗalibai wasu malamai wasu masu neman ilimi suka haɗu da shi bi risalatin suka mishi wasiƙa yukhbirunahu fiha annahum qad nashatu fit sahih wa qad ibtada'a jama'atun fi talabi wa anna qad katabna an jama'ati min al-khurasaniyin min al-hijaji min al-hijaji wa ghayrihim wa lam naqfi wa lam naqif ala mahallihim min al-jarhi wa man yasluhu minhum liriwayati anhu fi sahih wasiƙa ce suka ma al-imamu Abu Abdullahi Hakim ne saburi suka ce Allah ta mala a taimaka mana mu dalibai ne muna so mu tantance hadisai masu inganci da marasa inganci mun game da wasu malamai mutanen Khurasana za su je aikin haji sun tsaya a garuruwan mu sai muka saurari karatu a wurin su daga cikin kuma bamu san su wane ne waɗanda za a karɓa hadisansu ba da wanda ba za a karɓa ba su ne muke so mu gabatar maka da sunayensu a isnadojin ka ware mana ina fata mun gari to da suka mushi haka shine wa man la yasmu fa talabu minhu an yumliya tahta ismi kulli wahidin minhum ma ya'rifuhu min hali suka ce ga sunan sunan alga ta malam muna so kowane daya don Allah aga wata malam a rubuta mana matsayin shi na za a karɓa ko ba za a karɓa ba wa ka za bada ati su'alatu fi jawabi fil jawabi an asidatul bagadadiyina wallati balagat 29 su'alan haka aka fara nasu guda 29 sun mabtada a mas'udun sijzi yas'alul hakima bayan da hakimi gama rubuta wannan amsoshi sai kuma shi wannan malami ya ci gaba da tambaya baka da baka wastamarra su'alatul sijzi hatta nihayatul su'alat shine har ƙarshe ولم يرتب ترتب هذه السؤالات على نظام معين babu wani salo na musamman wajen tsara waɗannan tambayi ba wa kullama khatara lil mas'ud as-sijji su'alun yas'alu anhu hakaza duk sanda yaji yana da wata tambaya kawai sai ya tambaya malai bashi amsa shi kuma ya rubuta a hayana la yakunu mas'ud min huwa sa'id wani lokaci ba shi ke tambaya ba wa inna ma yasma'u al-hakima yaqulu qawlan fayaktubuhu anhu zai ji hakim na bada wata magana wata fatawa ne shi kuma sai ya rubuta famadatul kitabi alghalibu alaiha aljarh wa ta'dil da haka abinda ke cikin littafin shine jarh wa ta'dil shi yafi yawa kuma zalika tadammanat fununan muta'addidatan fi ilmi salil hadis sannan kuma akwai maganganu akan fannoni daban-daban na ilimin hadisi kal mu'talif wal mukhtalif wa man rawa an abihi an jaddihi wal farqu baina mithlihi wa nahwihi wal marasil wa ghairi dhalika min funun musalil hadisi al'ukhura da akwai wannan magana a ciki akwai magana akan al-mu'talif wal-mukhtalif akwai magana akan marrawa an abihi an jaddihi da bayani akan bambanci tsakanin mithluhu da suke cewa da nahawuhu da magana akan al-marasil da sauransu تعتبر هذه السؤالات من كتب الجرح والتعديل المهمة وذلك للمكانة المرموقة التي يحتلها الحاكم في هذا المجال وانا لتافي انا غنشي بدرجة قري saboda jalala ta malamin da ke da littafin shine hakim din wa nazara li amiyati hadhihi su'alat faqad tamma biha al-hufaz wal nuqad alladhina ja'u min ba'di hakim saboda muhimmanci wannan littafi shi ma an samu mutanen da suka zo a baya sun bashi muhimmanci wa tabasu min hal kathira suka tsakura abu da yawa wa atamaduha ka aslin wa masdarin min masadir mu'allafatihim fil jarh wa ta'dil suka yi riko da shi a matsayin tushen bayani da mabubugarsu طبعت هذه السؤالات بتحقيق الدكتور موفق ابن عبد الله ابن عبد القادر في دار الغرب في دار الغرب الإسلامي ببيروت عام 8 و 400 وألف shi dai wannan malam muwaffiq shi ya ƙara buga littafin nan a 1988 ko a 1988 a meladiya kenan a hijiriya kuma a 1408 sai su'alatul hafiz silafi li khamsi li khamisin al-hauzi khamis al-hauzi sunan malami wanda yarsu ka ta 510 an jama'ati min ahli wasif lil hafiz ahmad ibn muhammad ibn silafa shine as-silafi din wanda yake wato ana mishi ana mishi kinaya ko kirari da sadruddin an fi sunan shi da abu an sunan shi da abu bahir as-silafi ya rasu ka ta 500 ne da 76 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana as-silafi kathira su'ali an ahwari rijal wannan malami as-silafi ya kasance mai yawan tambaya akan halin mazaji a a qala anhu al-hafiz ibn nuqta ibn nuqta yake cewa wasa'ala an ahwalir rijali shuja'an adh-dhuhli ya tambayi malam shuja' adh-dhuhli wa mu'taminu saji da mutamin as-saji wa aba ali al-bardani wa abul ghanaimi at-nasri wa khamisan al-hawzi wa su'ala dabitin su'ala dabitin mutkin duk wanda malamai musu tambaya tambaya take nuna cewa ya san abin da yake yi ya kware ba tambaya ce ta neman kure ko ta rashin sani ba kana yasalu an ahwali rijali kullaman lahu khibratan kullaman lahu khibratun bi ahwalihim wasilatun wathiqatun bihim ya kasance ya tambaya duk wani malami wanda yake da kwarewa akan wannan ilimi wanda yake da alaka da masu riwayan yana tambaye su fa yudawwinu sai ya dinga dawwana ijabatihim amsoshin su yana kaskacewa ya dummu ilaiha ahyanan ma sanaha lahu min at-ta'liqati wal inshadati yakan ƙara abin da ya gamu da shi na wasu ta'liqat da wasu waƙe-waƙe hatta idza majtama'a lahu qadrun sarihun minha akhrajahu lin-nasi fi juz'in aw fi mujallad dan ya gama rubutawa ya tara ya ga cewa ya kai abin da za a iya bugawa ko za a iya nasharawa amin to sai ya yada shi cikin mutane haka yake ko da yaushe wa tarajimu hadhihi su'alat lam turattab wifqa tartibin muayyan wannan tafin shi ba mishi tartibi na musamman ba wa inna ma kana wurudu ismin fi jawabi su'alin ma yufdi ahyanan ila su'alin jadidin an al-ism al-jadid sai dai kawai wani lokaci idan wani suna ne ya zo a cikin wata magana sai kuma a sake tambaya a kan shi sai a sake bada bayani wa haka za kana yu'aniku ba'd al-astu'anaku ba'd al-asla da haka ake wato karo da wasu tambayoyi al'ana haula'i al-mutarjamu lahum lahum ajwibatu lahum fil ajwibati su'alati yushakkiluna min nahiyatin ukhra silsilatan mutarabitati halaqat yace ko da yake ta wani wurin suna matsala wata sarƙa ce wata ke tana kewayawa fahim imma a ƙaranul haudi au shiyuhi shirkihi a imma guraba ƙadimuna min amakina ƙasiyya ko dai dama dai wato ɗalibai ne da ya san su ‘yan uwa ne ɗalibai ko malaman malaman shi ko malaman shi ko wanda suke tsabagaran wato baƙi ne da ba a san su ba daga wurare masu nisa lakin na جميعا مرتبطون فيما بينهم برباط المواطنة في واسط sai dukkaninsu sun haɗu akan zama a garin wasat wato kamar da ka san birane suke kowa yana da garin da ya zo ko inda yake kilimin daga can iyayen shi suka zo amma kuma haɗawa ta babbar wato abin nan daba ko wata bariki ko wani birni ana zaune lafiya malai ci gaba da cewa a sawa'un kana zalika li fatratin mahduda aw bi suratin da'ima wannan zaman shin wani ya zo ya zauna ne lokaci sananne shekara 1 biyu uku ya katu ya tafi wani kuma ya zama dan gari ya dawo alad dawam permanently ya zama dan nan din malai ce min awhami okay wa kadhalika ko wa hakaza nasadiu an nastafida min hadhihi su'alat fawaid shatta mun yi haka mun san wannan shine zamu ci moriya mai yawa daga wannan littafi a awwalan moriya ta farko tusahihu hadhihi su'alat ba'da min min akhta'i al-masadir al-ukhra min awhami abi sa'id al-sam'ani fi al-ansab wa ikhlal ibn al-asir fi al-lubab wa takhlit al-jazari fi ghayat an-nihaya thumma at-tasrifat al-kathira allati tanatharat fi matbu' fi al-matbu' min hadhihi al-masadir wa ghayriha wannan littafi yana da gaskiyar amfanin shi zai gyara maka kurakurai da dama da suka shahara na rubuta sunaye ko wasali waɗanda za ka ga malaman da suka gabaci wannan malami ba su yi wannan aikin ba su ne kamar as-sam'ani a cikin al'ansab da sa'id ibn mansur a cikin as-sunan ɗinsa da ibn asir gago a cikin al-lubab ɗinsa da ibn al-jazari a cikin gayatun nihaya fi tabaqati abin nan fi tabaqatil fi menene fi tarajumi ahli alqira'a haka ne sultafin ibn jazari gaitin nihaya na manta cikin sura sanan da tasifat mabambanta wanda suke cikin bugaggen littafin thaniyan abu na biyu nara fiha suratul hayatil ijtima'iyya fi wasit anadhak littafin din na mana hotar rayuwa ta yau da kullun da ake a kasar wasit minan nishati da ilmi harkar ilimi addakham mai nauyi allazi yubhiruna wanda zai firgita mu bi bariqihi ya kashe mana ido da hasken shi wa alaqihi da kuma wato yadda yake babba ila malamiha minan nishati siyasi zai haska mana zuwa ga al'amarin siyasa al'anif wanda ya zafi allazi kana yahuzu bagdada hazzan wanda rigigimin siyasa suna jijjiga garin bagdada iyaka jijjigawa a wannan lokaci ila suratul jihadil qaba'i بما فيه من قدات وشهود ومدل ومعدلين وتاريخ تولية كل منهم وعزله yace za wannan zai mana abin nan wato zai zai nuna mana wato irin nashadi na siyasa mai ƙarfi wanda ya bambanta da abinda yake cikin judiciary na aiki da alƙalanci suke yi da kula da shaidu masu ba da tazkiya da kuma batu akan wato a a haka ne wa tarihi tauliyatu kulli minhum wa azli da bayani akan sanda kowa a cikin su ya anshi shugabanci da kuma sanda aka cire shi yace alqurra wa idafa ilayhim alqurra sannan a ƙara kuma da alamomi wa man tasaddara minhum fil jami'il kabir da wanda a cikin su wato ya dauka wa kanshi a aikin da yafi karfin shi a mabban masallacin wasi wa ta'aqubu ulaika suduri ala hadha al mansib al kabir da kuma yadda malamai suka dinga biyo bayan junan su ɗaya bayan ɗaya suna gadan aiki a wannan babban mukami kuma al muhaddithuna wal fuqaha wasufiya daga baya kuma aka samu malaman fiqhu malaman hadisi da fiqhu da sufai wa kadhalika nadharu nadharu wasayarifa wal kuttabu wa ashabul mihan al mukhtalifa yace haka yadda kaga wato malamai suna da irin wannan kwarewar da gogewa kowa abin da yafi kwarewa da kuma masu aikin gareji suke a cikin su akwai an-nadhar masu duba injin mota misali wasayarifa sannan hukun masu canji ne su suke idan zaka sauka waje ko ka dawo kana san naira al-kabir wanda yake wato littafi babba akan wannan thumma al-muhaddisuna wal fuqaha sannan kuma ga malaman hadisi da malaman fiqh da sufai kazalika an-nazaru was-sarifa wal kitabu wa al-mihani al-mukhtalifa hakanan kuma da wanda suke wato su wadancan nan da masu sana'o'i mabambanta duk waɗannan nau'i ne na mutane waɗanda suke tare da malamai kashi na ƙarshe ko kuma bayan na ƙarshe ce wa ya sa'il bayisul lagawi aidan an yaji da fiha bughyata mai bincike a cikin ilimi na nahwu zai iya samun abin da yake nema a cikin wannan littafi na ainihin wato a a wannan littafi na na wannan mata zaka iya samun abin da kake nema a cikin mai bincike hina yata'aqqabu ba'd adh-dhawahir al-lughawiyya al-muttasila bi hayatil kalimati ووجوه استعمال كل منها وتطور مدلولاتها yayin da mutum zai iya dirasan tarihin amfani da kalmomi abin da ake cewa historical linguistics a cikin historical linguistics akwai bayani akan kalmomi yadda suke caccanzuwa ko su yi fadin ma'ana ko ma'ana su ta rabu sakamakon zamani ko yanayi da yazo to da zai ga waɗannan abubuwa faqad ja'at ajwitul jazri al-huwazi bi as'ilatin afawiyyin wa lughatin basita amma da shi wannan tambayoyin na al-sijdi al-hauzi yayi shi ne da wato harshe mai saukin fahimta kuma ya zo tare da wato wanda yake wato uslubi wanda yake afwi azumi mai sauki sannan lugha wata take mai sauki ha ila yau qarabat al-amiyya fi bad al-ahyan harshen ma yaso ya kama da gwaranci a wani lokaci shi wannan tubi'a hazi su'alatu taqil ustaz muta at-tarabi at-tarabishi fi dari kutubi bi dimashqa ga tarihi na 1983 da 2014 miladiya wallahu a'lam wannan ya isa haka ko sai mu tsallaka zuwa littafin al'ibaru fi khabari man abar al-imam zahabi a cikin shekara ta 272 da shida amin da yace sanata sittin wa saba'ina wa mi'atai wafiya jarat hurubun sa'aba bai na sahibin misra kumara waihi wa bai na muhammad ibn abisaj a wannan shekara ta 272 aka samu wato tashin tashina na rigima mai tsanani eh da nan shi 276 na'am a wannan shekara ne aka samu wato hauhawan rigingimu tsakanin gwamnan misra Khumara Waihi wanda baban shi ne ban mishi da shi da wani mutum mai suna Muhammad ibn Abi Sa'd wanda shi Muhammad din komanda ne thumma ba'ufa Muhammadun wa haraba ila Baghdad bayan da yake tsanani sai wannan Muhammadu ya kasa jurewa sai ya gudu ya gudu sojojin shi ya ranta a nakare ya tafi ainihin wato a cibiyar gwamnati a Bagadaza malam yace wa fiha ila a cikin wannan shekara ne توفي الحافظ أبو عمرو أحمد بن حازم ابن أبي غرزة الغفاري محدث الكوفة في ذي الحجة صنف المسند مسندا والتسانيف وروى عن جعفر بن عون وطبقته قال ابن حبان كان متقنا وانا مالك بن سنا ابو عمرو احمد بن حازم ابن محمد wanda aka fi sani da suna ibnu abi garaza shi ma ya rasu ne a wannan shekara wanda mutumin kufa ne sannan kuma ya rasu ne a ƙarshen shekara a watan zulhijja ya da mai suna al-musnad da kuma littafin shi mai suna ainihin wato sunan na biyu sai malam ya ce a wafiyar imamu baƙi ibn makhlad abu abdurrahman al-andalusi al-hafiz adul a'immatil a'lami في جماد الآخرة سنة خمس وسبعون و وسب... سنة خمس وس... وله خمس وسبعون سنة سمع يحيى ابن, أبي... ابن يحيى الليثي ويا ابن بكير وأحمد بن حنبل وطبق تهم وصنف التفسير الكبير والمسند الكبير تقسيم على من ذكر ساعة وانا شكرا أكون بجم مالي مشيني بقي bin Makhlad ibn Yazid babban malami ne daga cikin malaman kasar Andalus a wannan shekara ya rasu ana mashi alkunya da Abu Abdurrahman ɗaya daga cikin manya-manyan jigajigan tutocin musulunci malai ya ce ya rasu ne fi Jumadal Akhira a watan Jumadal Akhira ya rasu ne shekarar shi 50-75 a duniya ya ji daga Yahya ibn Yahya da Yahya ibn Bukairin da kuma shi Ahmad ibn Hanbal din wa tabaqatuhum da tsararrakin su وصنف تفسير الكبير والمسند الكبير wannan malamin ya ji karatu da kuma waɗannan malamai Ahmad ibn Hanbal bai koya mai hadisi ba mu kiyaye sai ya koya mashi masail da kuma fawaid domin sai ga Ahmad ibn Hanbal an hana Ahmad ibn Hanbal ya karanta da an hana shi at-tahdith to dan haka dan yabi umarnin gwamnati sai bai karanta da shi da hadisi ba kisa ce mashhuriya an sha ambatanta wanda wannan bawan Allah ya taho wata da watanni daga Andalus ya iso kasar Iraki sai tara Ahmad ibn Hanbal yana cikin mihna babu yadda zai a ganshi an hana ganin shi shine sai ya samu yadda ya ganshi daga nan ya bashi labarin cewa shi fa abin da ya baro shi daga Andalus shine ya zugo Ahmad ya karatu yanzu kuma ya zo ga shi akwai matsala yanzu ya zai sai Ahmad ibn Hanbal yake cewa to kullun ka dinga zuwa kamar ka zo bara in ka zo in kai allazi wahidin ko a ko dan kanzo ne na gane muryar ka sai na fito sai na shiga da kai gida nan da nan sai kamar ya bashi abinci ne ya koya mai ya koya mai karatu ba wani mai yawa ba haka ya dinga yi wata da watanni har lokacin da aka zo aka saki Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahmad wata rana bai ganshi ba ya tambaya aka ce ai bai da lafiya ne sai ya tafi har masaukin sa Hanut Hanut yanzu kamar ka ce hotel ke to a lokacin akwai irin mutane waɗanda suke gida gidaje suna ba da haya kamar yadda dai kasan duk environment wanda yake da akwai demand na gidajen haya ba za a samu kuma 'yan kasuwa da su dinga ginawa suna bayarwa shi ne ɗabi'a ɗan adam ko da haka sai suka zo suka dinga gina gidaje a wurin suna bayar da su haya a cikin bagadaza saboda yawan zuwan baƙi yana cike da gidajen baƙi su ake ce ma hawanit haka ake ce musu domin funduk ba larabci ba ne daga baya ne aka yi abin nan shi aka ɗan adultrating ɗin shi ana cewa ainihin wato funduk amma ba larabci ba ne yare ne na turawa to don haka a a suka soka ya soka a wannan hotel sai Imam Ahmad ya tashi da kanshi ya je ya gaishe shi tun daga ranar da ga Ahmad ibn Hanbal ya zo gaishe da wannan da ake gare shi ba wata tsiya bane to sai ya samu ɗaukaka da daraja wanda ba sa gaisawa da shi suka fara gaisawa da shi wanda ba sa ganin girman shi suka fara ganin girman shi suna mutunta shi saboda haka mutane suke so Allah shi kyauta malam yace wa qala ibn hazm aqta aqta annahu lam yu'allaf fil islam mithla tafsiri yace na rantsi da Allah zan iya yanke hukunci cewa a musulunci ba a tafsiri irin nashi wa kana baqiyu allamatan ya kasance babban malami ne faqihan na fiqhu usu sawwaman mai yawan azumi qawwaman mai yawan tsayuwar dare mutabattilan wanda yake mai rankubuwa a gaban Allah adimal masil wanda yake babu irinsa tilo ne wannan ta zama da malaye mushi kenan a cewa baqiyu ibnu makhlad ibnu yazid babu shakka yayi fama da wannan yaro nashi wanda yake yaro ne mara mara daraja ya ta yin haka ne ko bacci nake ji me na ne baki ibn makhlad ko na'am baki ibn makhlad ibn yazid to daga cikin malaman shi akwai yahya ibn yahya al-laifi da hisham ibn ammar da ibn abi shayba saurara da sahnun da yaje misra ya gamu da sahnun ya kuma gamu da usman ibn abi shayba sannan ya gamu da malam ahmad ibn hanbal kamar da muka ambata bagadaza malamai suna cewa da shi da Muhammad ibn Waddah al-Laifi al-Andalusi su suka shigar da ilimin hadisi kasar Andalus da fiqhu ne kawai a kasar Andalus saboda malaman Andalus Misra suke zuwa su ɗebi fiqhu su kai shi ainihin wato Andalus amma su wannan da suka zo kasar Iraki suka koyi hadisi sai suka koma suka shigar da shi Imam Zahabi ya mishi take a cikin Sirr alamin Nubala da yake cewa وكان إماما مجتهدا صالحا ربانيا صادقا مخلصا رأسا في العلم والعمل عديم النذير منقطع القرين يتي يفتي بالأثر ولا يقلد أحدا haka mashi kirari yace limami mujtahidi mutumin kirki mai bin Allah mai gaskiya mai ikhlasi jagora a ilimi da aiki da shi wanda ba yi da irinsa ba a ga malami irinsa ba yace kuma da, da, hadisi yake fatawa baya fatawa da ra'ayin kowa lokacin da ya je kasar andalus ya shiga musu littafin musannaf na ibnu abi shayba da littafin da wasu tafai da yawa to musamman dai musannaf na ibnu abi shayba ya ja rikici sosai a garin saboda yanzu yana kantar da littafin ilmomin da ke cikin shi ba a saba aiki da irinsu ba sai wasu malamai suka haɗu malamai ne na malikiya masu fatawa da tsantsan malikiya suka je gun sarkin lokacin wanda shine Muhammad ibn Abdurrahman al-Umawi suka kai karar shi aka shiga aka fita aka tattara malamai aka ce yazo da littafin yazo da shi to dama sarkin malami ne ba wai sarki ne zalla ba malami ne kuma sarki ya karba ya dinga dubawa shafi bayan shafi yace su je su dawo aka sa rana ya je littafin na ya karanta karkab ya dawo da shi ce wannan littafin ai ba zai yi a hana kanta da shi a garin nan ba na baka dama ka je karanta da littafin nan sannan ya bashi mukami ya bashi kuɗi ya bashi alƙalanci ya ce ba zai yi ba to kuma ya kasance kamar da ake ba da labari ya kasance mujabud da'awa ne mujabud da'awa ko ta kissa mai ban mamaki da wata mata ta zo gurin shi bayan ya samu shiga a gun sarki din nan ta zo cewa turawa sun kama mata ɗanta sun mai da shi bawa a taimaka mata don Allah a yi magana da sarki a bada kuɗin fansa a fanshe shi sai mata addu'a ya ce ubangiji Allah ya kawo miki mafita Allah ya kawo miki mafita bayan 'yan kwanaki sai ga yaron ya dawo gida aka tambaye shi ya aka yi ya ce ai shi yana tsaye kawai sai aka ga sarƙar da aka same hannu da ƙafa kawai ta tsinke ta cin ita kaɗai aka sake ɗauko bida da ƙarfe aka zo aka sake haɗa mashi sarƙa ta sake cirewa aka yi haka su uku sai wannan bature da ke rike da ya kama shi ce to wannan fa na ganin aljini ne ku sake shi shi ne kuma suka sake shi dawo gida da aka auna labarin sai aka ga ran da bakiye wannan addu'an ne yana da irin waɗannan halat ɗin da yawa na addu'o'in shi wanda suke kamar yankan wuka wali ne sannan a mun ji kisa shi game da Imam Ahmad ibn Hanbal ko wadda duk da yake isnadin ta bai tabbata ba amma ta shahara sosai to shine in ya tashi yana so ya ya ga waɗannan malamai magana sai ya ce yakan ce da su gharastu lahum fil andalus gharsan la yanqatu hatta la yanqatu wa la yuqla'u hatta yakhruj ad-dajjal ce na kafa musu wata dashi wani dashi a andalus wanda ba za a iya tuge shi ko a iya lalata shi ba har sai dajjal ya ya zo Allah ya gafarta mishi shi shi wannan ba fa dajjal ba shi bakiyu wa fi al imam al wari'u abu muhammad abdullah ibn muslim ibn qutayba ad-dinawari to ibn qutayba shi ma a wannan shekarar ya rasu ibn qutayba ad-dinawari wani babban malami din sunan shi kenan abu abdullah abu muhammad abdullah ibn muslim ibn qutayba ad-dinawari mutumin dinawara kuma alƙalin magarin sahibu tasanifi fi fununin ilmi wal adab ma abocin littattafai nan da dama a fannonin ilimi da adabi amma bai da ilimin hadisi kamar yadda zabi ya faɗa amma yana da ilimin adabi da nahawu da fiqhu da makamantansu fi rajabin ya rasu a watan rajab irin wannan da muke ciki kenan go bi bagdad a garin bagdaza fuji'atan mutuwar fuji'a kamar da aka bada labari ya ci wani abinci ne irin abincin da ake ce ma harisa harisa a yanzu kawai kama a ce farfesu wanda ya ji yaji irin farfesun za ga suna yin shi larabawa yanzu suna yin wannan abinci musamman irin mutanen morocco da irin mauritania suna yin wannan harisa suke ce mishi to abincin da ya ci kenan sai ya samu food poisoning ko kuma da ya ci kawai sai kuma ya lace a cikin shi an da ji ya yi wani ƙara ya suma da ya wuce awa ɗaya ba ya ci gagarinku shi sai ya ce fuja وله ثلاث وستون سنة يرس شكرا شستين دو وروى عن ابن إسحاق وروى عن إسحاق بن راوية وغيره صادق اسكما لمنسى إسحاق بن راوية هكا ابن أبي حاتم ɗalibin sa ne. wannan ana mushi take da al'allamatu gulfunun malami mai ilmomi ya da tafai da yawa akwai garibul qur'an akwai garibul hadith akwai mushkilul hadithi ta'wilul mushkilul hadith akwai littafin shi al-ma'arif akwai a'lamun nubuwa akwai adabul qadi akwai littafin tabaqatu shu'ara a a mujalladi biyu wanda wannan ya taqiqi din nan mai sunan shi Ahmad Shakir akwai islahul ghalat akwai littafin at-taswiya bainal arabi wal ajam littafai da yawa Imam al-Baihaqi yana bada labari yake cewa wannan malami ya kasance kana yara ra'ayil karramiya yana da ra'ayi irin na yan karramiya yan bid'a din nan sai shi kuma shi kuma wannan sift ibn al-jawzi a cikin mir'atul jinan yake cewa daga dara kutani dara kutani ya ce ibn qutayba kana yamilu ila tashbih ya kasance mushabbihi ne zabi yake cewa a cikin siyar yace hadha lam yasih wannan mangaru duka ba su tabbata ba sai yake cewa wa in saha anhu in ko har wannan magana ta inganta daga gare shi fasuhuqan lahu to Allah ya tsine mai albarka yace fala muhabata fa inna fama fama fi dini muhaba a addini babu rufa rufa haka za biya fada Allah ya gafarta musu gaba daya lalle wannan bai tabbata ba sai dai abin da ya tabbata shine ba shi da nasibi a ilimin hadisi ilimin shi na lugha ne da adab da garibul qur'an da mushkilul qur'an amma ilimi na riwaya bai da shi baya cikin malamai wanda aka riwaya hadisi daga gare su wa fiya abu abu qilaba abdul malik ibn muhammad ar-raqashi ba qilaba bane qilaba ne al-basri al-hafid ahadu al-ubad wal a'imma al-ubad wal a'imma في شوال ببغداد روى عن يزيد بن هارون وطبقته ووثقه ابو داود وانا مالمي ا ا من سنة ابن nan wato Abu Kilaba Abdul Malik ibn Muhammad daban ne da Abu Kilaba da kasani Abdullah ibn Zaid Abu Kilaba wancan dalibin a a wannan kenan dalibin a a a Abdullah dan Mas'ud Abu Kilaba al-jurami abdullahi ibn zaid wanda shi daga cikin rijalul jama'a kuma mutaqaddim ne jiddan rasuwarsa shekara ta 107 yana da yana da riwaya daga daga sahabbai kusan guda 20 to ba shi ake rihi ba wannan abu kilaba ana mashi take da abu kilaba ar-raqashi sunan shi abdul malik ibnu muhammad ibnu abdullah ibnu muhammad ar-raqashi mutumin basara ne malama hadisi ne malamin ibnu majah ne ibnu majah yana da riwaya daga gare shi haka abubakar nishafi haka ibnu sa'id a yace rawa an yazid ibn harun yayi karatu abu yazid dan harun wa tabaqati da tsararrakin yazid dan harun irin su rawh ibn ubada kenan irin su abu asim an-nabil da makamantansu qala ahmad ibn kamil qila anhu innahu kana yusalli fi yawmi wal lailati 400 rak'a an ce yakan yi sallah a rana guda raka'a 400 yuqalu innahu rawa min hibdihi 60 alf hadithin kuma yana riwaya daga haddasa hadisai wato dubu sittin yake da su a haddashi wafiya muhaddisul andalus qasim ibnu muhammad ibnu qasim al-umawi maulahum al-qurtubi sai kuma wannan malami wanda shine malamin hadisin ƙasa andalus a wancan lokaci qasim dan muhammad dan qasim wanda bararren bawa ne na sarakunan bani umayya lahu rihlatan ila misra ya da tafiya guda biyu daga andalus zuwa misra a ɗaya daga cikin tafiye-tafiyen shi ya gamu da al'imamu abu abdurrahman nasa'i da kuma mutayyin duk malaman shi wata faƙa al-haris ibn miskin malamin shi da ya mai fiƙi shi ne al-haris ibn miskin wannan malamin da ke hana al'imamun nasa'i zuwa makarantar shi wanda nasa'i ke ɓoyewa a bayan ƙofa yana riwaya da gushi da ibn abdul hakam wanda ɗaya daga cikin da ya gaji ilimin imamu shafi'i kenan wa kana musahidan la yuqallid shi ma wannan musahidi ne da baya kwaikwayon kowa قال بقي بن مخلد هو أعلم من محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يا ما في ابن عبد الحكم دين علمي وأما ابن عبد الحكم فقال لم يقدم علينا من الأندلس أعلم من القاسم باب wanda yazo daga garin su wanda ya kai shi ilimi wa qala muhammad ibn umar ibn dubana ibn dubaba ma ra'aytu afqaha min yace ban ga wanda ya kai shi ba rawa qultu wa rawa an ibrahim ibn mundhir al-hizami inji zahabi kenan wa fiha muhaddisu makka muhammad ibn isma'ila as-sa'iq abu ja'far wa kad qaraba 90 sami'a aba usama wa shababa wa tabaqatuhuma sai kuma malamin kasar makka wanda yana da hadisi ne kawai a cikin sunanta abu dawud kadai muhammad ibn isma'ila ibn salim ibn dinar ibn as-sa'iq baban shi baban shi dinnan wato isma'ila ibn salim ibn dinar malami imam muslim ne ya da hadisi a cikin sayo muslim wannan malami ya dade a duniya kwarai ya rasu lokacin ya kai kusan shekara 90 ya rasu a watan jumadal ula yana da riwaya daga abu usama da kuma shababa da sauyinsu irinsu dai rauhu din kenan da irinsu abin nan su abu asmin nabil da makamantansu daga cikin ɗaliban shi akwai ibnu abi hatim akwai ibnu sa'id baya ga abu dauda wanda ya riwaya daga gare shi a cikin sunan wa fiya muhaddisu dimashqa abul qasim yazid ibn yazid ibn muhammad ibn abdus samadi sami'a aba mushirin wal humaydi wa tabaqatuhuma wa kana thiqatan basiran bil hadith sai kuma abul qasim yazid dan muhammad dan abdus samad wanda shi kuma ya riwaya daga abu mushirin da humaydi da tsararrakin su shi ma malami ne amintacce sai malai yace sanata sab'in wa sab'ina wa mi'atin shekara ta 277 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fiha tufiya hafidul mashriqi abu hatim muhammad ibn idris al-handali ar-razi fi sha'bana fi ashar at-tis'ina wa kana bari al-hifzi wasi ar-rihlati min awiyati al-ilmi sami'a muhammad ibn abdullah al-ansari wa aba mushirin wa khalqan la yuhsauna وكان جاريا في مدمار البخاري وابي زرعه الرازي sai kuma Allah ya rasuwa wani gagarumin malami shine Abu Hatim al-Razi da kullu ake cewa al-Imam Abu Hatim al-Razi sunan shi Muhammad ibn Idris irin sunansa ɗaya da Shafi'i Muhammad ibn Idrisa al-Shafi'i shi kuma wannan Muhammad ibn Idrisa al-Hanbali ar-Razi rayu a yanzu kamar yadda muka sha faɗa shine kamar kawai kace Tehran da rayu da marwa garuruwan da suke makwabtaka da juna babban modern birni na tehran wanda shine shine shine asimatu daulatu iran ko shine capital na iran kamar abuja ga nigeria ta haɗe waɗannan garuruwan daga nan ne garinsu ya mutu a watan sha'abana fi ashir tis'ina yana ainihin wato goma ta tara kuma gani wato ya kai shekara tasa'in da kamar biyu kana bari alhibzi wasi rihla malami ne mai kwarewa wajen hadda wanda yake da fadin tafiye-tafiye min au'iyatul ilmi yana cikin buhunan ilimi yayi tafiye-tafiye har ya kusa ya halaka mun sha karanta wannan labarin yana a cikin siru alamin nubala yana cikin tarihi kuma littin dimashqa yana na a cikin littafin wato abin nan wannan abubuwa da yayi na labarin wahalhalun da malamai suka sha a wajen neman ilimi me son tafin ma littafin abu guda mujalladi guda gashi na hmm na manta sunan littafin kuma kun manta akwai akwai inda yaje yana nufin zai yi watanni kaza sai daɗin karatu ya ɗebe shi kawai sai yake tafiya ya zauna har guzurin shi ya ƙare tun yana cin rabin gurasa a wuni har ya zo ba yi da koman kwayi da ko ƙarfin fada ya kwana uku akwai abokin shi da ke zuwa ya ɗauke shi su tafi makaranta ya zo da safe ya ɗauke shi ya dawo da shi da yamma kwana ɗaya biyu uku babu abin da ya ci kawai fasa karatun nan ba ranar hudu kawai sai kasa tashi ya zutar da shi kawai magashiyan a kwance yunwa na nema ta halaka shi ya ce ya aka yi ya ce to yanzu zai ba zan yi ɓoye maka ba kaji kaji kaji abin da ya same shi wani yana da kuɗi ya je ɗin su musu wani abu suka ɗanci suka tashi suka abin nan suka tafi daga nan sai suka kama hanya suka bar garin cewa su tafi wani gari to a nan ne suka je suka shiga cikin sahara suka gamu da ja'ibar da har sun sallama kawai suna jiran mutuwa har sun faɗi a cikin sahara suna jiran mala'ika kawai ya cire musu rai saboda yunwa da kishirwa Allah ya aiko musu da wasu mutane suka zo suka dinga dalala musu ruwa a fuska suka suka suka farfado da su sannan suka kai su wani kauye suka saka su a jirgin ruwa suka ba su wasiƙa cewa su kai wa gwamnan gari kaza da suka suka kai wa gwamnan shine fa aka ba su masauki na musamman ana kawo musu fresh fish tazet ake kawo musu shi da madara da komai suka dinga wadaka abu sun sha wahala sosai su abu hatimin razi to ya tattara hadisai ya tattara hadisai hadisai suka kusa suka kusa su halaka shi kuma ya yi tafiye tafiyen da dan shi din can shine Abdurrahman dan gidan Abu Hatim malam dan malam ke da kuma abokin shi Abu Zur'a da wasu abokan tafiya da suka dawo gida shine yaga dole lalle a sai da za a yada hadisan nan domin ta kai musu suna riwaya hadisai ne suna muzakara kawai da lissafi kawai yadda ka sayan kasuwa idan kuɗi ya kuɗi in ka zance 200 ba 200 ta shinkafa ba hala biliyan 200 ake nufi ko kaga mu talakawa ka ce 200 sai ka dauka wannan 200 da kake sayan kati da ita a'a ba ita bace ka zo Allah ya kira 200 wasu dubban miliyoyi yake nufi to sai ka ji kawai an ce hadisan saki sai ce akwai guda 50 riwayoyin jana'iza hadaka suke muraja'a hadisai ba za su ba za su biyu ba saboda sun yi yawa to shi ne aka ce har yana cikin toilet ba yana banɗaki yana wanka ko yana alula ko yana menene ɗan na tsaye a ƙofa yana ci gaba da karanta hadisan haddasa kun fulanun ƙala haddasa so da kai ya mutu ba a gama ba shi riwaya hadisan nan haka suka dinga yi shekara da shekaru suka mai riwayan hadisansu da tafsiri da aljarhuwar ta'adil da sauransu malamai ne yadda ka san aljanu haka wannan malaman suke Allah ya gafarta musu to wannan malami kamar da aka ji sunan shi Muhammad ibn Idris ibn al-Munzir ibn Dawud ibn Mihran daga cikin malaman shi akwai Abu Mushirin dinnan da Muhammad ibn Abdullahi al-Ansari sannan akwai kuma baya ga su akwai Qabisa akwai Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn akwai Affan ibn Muslim akwai Abu Yaman akwai Adam ibn Abi Iyas malamin su Bukhari din nan dattijan malamin nan da dade ya duk waɗannan malaman su ne sannan cikin banyan ɗaliban shi akwai ɗan shi din nan shine Abdurrahman akwai kuma Yunus ibn Abdul A'la akwai Abu Zur'a akwai Ibrahim al-Harbi sannan akwai kuma Abubakar ibn Abi Dunya kuma an ce Bukhari ma kamar yadda zabi ce fi ma kila Bukhari ma ya karatu a gunshi Allah ya bashi kwarewa kan sanin ilimi na riwayat da sabani na fiqhu da riwayoyi na wato fatawoyi da abin da ya shafi tafsiri ya kware sosai akan ilimin hadisi na'am wata rana ya je garin Tabriya wanda garin tabri ya yi cikin ƙasar falastinu ne sai aka roƙe shi cewa don allah ya zauna ya karantar da ilimi sai yake cewa baldatun biha duhaimu ana uhaddisu biha ce garin su duhaimu don akwai malam duhaim a garin yake alƙali ne ma a garin ya ce ni in zo in karanta a wannan garin ba zai yiwu ba sai da shi duhaimu aka je a gaya mushi sai ya zo ya same shi a masauke ce ka yi haƙuri algatu malam ka taimaka wa mutanen garin nan inna hadhihi baldatun na'iyatun an jaddati tariq wannan gari ne da yake lungu nesa da bakin hanya dan haka fa qalla man yaqdimu alaiha yuhaddithuhum duk gari da ba kan titi yake ba zai ga zai asara abubuwa da yawa da watakila hanya ma da lantarki da makarantu ko asibitoci abinda dai ba zai asara ba kawai shine rumfar zabe dole za a kame komin lungu ko to da haka za ga babu makarantu a ƙauye babu ilimi babu kasuwa wadda za ta kawo arziki sosai wata gida to irin wannan garin ne sai ya zauna a sakamakon haka ya ta karantarwa a garin kamar yadda za ka yi faɗa a cikin littafin shi a cikin almuƙida da kuma man yi utar mudu ƙauluhu fil jarhi wa ta'dil abu hatim yana daga cikin mutashaddidun a cikin aljarh wa ta'dil da aka yake cewa idan ya wasaƙa maka mutum to fana hika bi yau saboda mai tsanani ne amma in ya raunata sai an duba raunatawar shi ta dace da sauran malamai idan ta dace sai a karba in ta saba to wannan mahalli na nizai yana da gaskiya almutu shaddidun cikin masu darbar tage na fata mun gano wannan babban malami ne da ya iyakan malami malami ya ci gaba da cewa wa kana jariyan fi midmaril bukhari tsararrakin su imamul bukhari ne a wajen ilimi da sauransu sai dai kaga shi ya rayu bai Imam al-Bukhari shekaru sama da 20 wa Abi Zur'atar Razi da ɗayan shine Abu Zur'a shi ma wani jabalu ne min al-jibali mun wuce magana shi a baya ko wa fiha al-muhaddith Abu Ja'far Muhammad ibn Husayn ibn Abi al-Hunayn al-Hunayn al-Kufi sahib al-Musnad sai kuma wannan malami mai suna Abu Ja'far Muhammad ibn Husayn ibn al-Hunayn al-Hunayni mutumin kufa yana da musnadi rawa an ubaidillah ibn musa wa abi nu'aymin wa tabaqatihima wa kana thiqatan shima amintacce ne wa fi al-imam abu yusufa yaqub ibn sufyan al-fasawi al-hafid ahadu arkan al-hadith sai kuma yaqub ibn sufyan al-fasawi mutumin fasa wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman hadisi shine mai tafin al-ma'rifatu wat tarikh gashi ma yake sahibul mashiyakha wat tarikh littafin nashi kenan fi wasat sana ya rasu a tsakiyar shekara watan kaman jumadal akhira kenan ko kuma kamantan shi shine wata na shiga aiko na'am yace wala hubidun wa thamanuna sana shekarar shi 80 da wani abu sami'a aba asim wa ubaydullah ibn musa wa tabaqatuhuma fa akthara yana da hadisi da yawa na'am sai mu bashi hanko sai tarihin malaman nahau za mu tashi a inda yake cewa abin nan azzamakshari اسمه محمود ابن عمر ابن محمد أبو القاسم الخوارزمي الزمخشري sunan shi kenan Mahmud dan Umar dan Muhammad Abul Qasim Al-Khwarizmi mutumin kasar Khwarizm sannan kuma dan Zamakshara Zamaksharan wani gari ne a can kasar Khwarizm an haife shi ka ta 462 da bakwai yar shi ka ta 538 yu'addu min a'immati at-tafsiri wal lughati wan nahwi wal adab ana lissafa Zamakshari a cikin limaman tafsiri limaman lugha limaman nahwu limaman adab wamin man yudrabu bi zaka'ihi al-masal kuma ana buga ana kwatance da karfin kwakwalwarsa laqiyal afadila wal akabira ya gamu da manya-manyan malamai wasannafa tasanifa ya rubuta dubga daga littattafai fi tafsiri wa garibil hadisi wan nahw a tafsiri da garibul hadis da nahw wa wasafahu adh-dhahabi bi qawlihi dhahabi yace wa kana ra'san fil balagati wal arabiyati wal ma'ani wal bayan walahu nazmun jayyid shugaba ne a cikin balaga da arabiya da ilmul maani da ilmul bayan kuma yana da waƙoƙi masu kyau wa kana mu'taziliyul madhhabi ya kasance ba mu'tazili mujahiran wanda yake bayyana aqidarsa wa shadidul inkari alal mutasawwifa sannan kuma yana yawan yin raddi ga sufai kazo ne riko Allah kila innahu saqadat rijluhu min ath-thalj an ce kafa shi ta guntsile kafa shi daga gwiwa ko saman gwiwa shi ta cire sakamakon bakin sanyi da aka yi wani shekara ya ainihin wato samu daskarewar jikin shi sai kafar ta bantare ta cire yana yawo da wata takarda a cikin kayan shi wanda yake nuna wa mutane cewa ga shaidu akan menene abin da ya faru aka kafa shi ta cire dan ka ai mishi mummunan zato cewa ku sata yayi aka buge shi ko kuma kamar yadda wasu suke cewa ana cewa baki ne mahaifin shi ta mishi ya kama shi wallahu alam amma shi da takarda da ya sa sunayen mutane suka ga abin da ya faru musu duk suka yi sayin sai nuna maka ce gashi duk waɗannan shaidu ne akan cewa ga abin da ya faru da ni sanyi ne ya ya yanke mun kafa wannan magana tana cikin tafin wafayatul a'yan na ibnu khaldika na fata mun gane malam yace fasana'a iwadaha rijlan min khashab sai aka mishi kafa katako shi an dare da wannan fasaha وكان إذا مشى ألقى عليها ثيابه الطوال فيظن من يراه أنه أعرج riya tafiya yana sakin tufa ta rufe wannan kafa katakon ba a ganinta sai dai a ga yana dingisawa yana dingisawa sai a dauka kawai gurgu ne ba wai kafar shi ce guda daya ta katako ba wa mata yawma arafa wa lam yatazawwaj qattu ranar arafa ya mutu kuma yana daga cikin gwagwaran malamai bai samu halin yin aure ba Allah ya gafarta mishi safar ila makka wa jawar biha mudda ya tafi kasar makka ya zauna zaman shekaru a makka faluqiba bi jarillahi shine ake ce mashi makwabcin Allah wa qad ahabbahu amiru makka abul hasani ali ibn isa ibn hamza ibn wahhas wannan sarki yana son shi kwarai wa qarrabahu ya jawo shi a jika fasannafa lahu tafsir al-kashaf ya rubuta mashi da mashi tafsirul kashaf nan da ka sani wama dahu bi qasa'ida kathira kuma ya dinga yabon wancan sarki da waƙoƙi da dama lahut tasaniful badi'a zamakhshari na littafai kala kala daban-daban wa min ashhariha al-kashaf an haqa'iq at-tafsir littafin shi na tafsiri wanda madogara ne game da sanin balaga ta alqur'ani amma ba madogara bane wajen sanin asalin fassarar ayoyin alqur'ani musamman da suke da alaka da sifat suke da alaka da aqida ko ayoyin ahkam baya bada muhimmanci ga waɗannan hasali ma yana yin ta'awili ta'awili wanda yake a ƙarara game da ayoyin sifat amma wajen sanin balaga ta alqur'ani da daɗin zubin zancen alqur'ani da hikimomin da ke cikin su babu shakka abin dogara ne wa asasul balaga littafin asasul balaga wanda kamar wani kamus ne haka wal mufassal wal jibal wal amkina wal miyah sunayen ruwaye ne da abin nan da wurare da kuma mu'jamun arabiyyun farisi asmahul muqaddima yana da wato bilingual dictionary wanda yake fassara larabci zuwa farisanci walahu aidan yana da kuma muqaddimatul adab fil lugha wal fa'iq al fa'iq fi garib al hadith wal mustaqsa fil amsal game da karkaran maganganu walahu walahu risalatun badi'a bi unwan nukatul i'rab fi garib al i'rab magana akan wasu ƙa'idoji na lirabi da suka saba wa abinda aka saba ji wal anmuzaj wa atwaqu dhahab wa ajabu al ajab fi sharhi lamiyat al arab wala hu diwan shi'r yana da diwanin waka akwai kuma wani tafi mai suna rabiul abrar wa fususul akhbar ko fususul ahbar akwai littafi akan mushtabahu asami ar-riwat da da dai sauransu tafai da yawa wasu an rubuga su da dama wa kana ala madhhabil basriyin alqa'im ala alqiyas wa ta'lil nahawun sa irin na madhhaban basriyawa ne wa kana wanda yake tsaye akan qiyasi da ta'lil kama kana kathirat ta'wil yana da yawan tawilin ayoyi da tawilin ta'birat qawiyyan nafsi fi iqamatil hujja wanda yake da jur'a wajen kafa hujjojin shi li ra'ayihi wa jari'an fi musanadati mazhabi sanaya da tsaurin ido wajen goyon bayan mazhabin shi wa min tariqi ma zakarahu yaqutu fi mujam udaba'i min shi'rihi qawluhu wa huwa yushidu bi tafsiri da gaskiya abubuwan da zasu baka abin nan wato nishadi abinda aka ambata game da yadda yake waƙoƙinsa yana yaban tafsirinsa yake cewa inna tafasira fi dunya bila adadin walaysa fiha la'amri mithlu kashafi in kunta tabghil huda falzam qira'atahu faljahlu kadda'i wal kashafu kashafi yace inna tafasira fi dunya bila adadin lalle ilaihim tafsirai a duniya sun yi yawa walaysa fiha la'amri na rantsi maka da Allah a cikin su gaba daya babu kaman kashaf nawa in kunta tabgil huda in dai shari'a kake nema falzam qira'atu to kan lazimci karanta shi faljahlu kadda'i domin ita cuta shi bakin shi jahilci ciwo ne wal kashafu shi kuma tafsirin kashaf kashafi kaman magani ne mai waraka wasu malamai sun mishi raddi akan wannan kokin ka bincike zaka same su sai ibnul ambari ibnul ambari wani babban malami wanda shi kuma an haife shekara ta 513 zuwa rasuwarsa shekara ta 577 sunan shi abdurrahman ibnu muhammad ibnu ubaidillah al-ansari abul barakat kamaluddin al-ambari sahibu tasanif al-mufida wal al-matin waz-zuhd was-salah waz-zuhd wannan malami ne malamin nahu ne amma malami ne wanda aka san shi da wara'u mai zurfi da ainihin sala da nagarta da zuhud min ulama'il lugati wal adabi wa tarihin rijal malamin lugha ne da adab da sanin mazaji kana zahidan afifan ya kasance mai gudun duniya ne mai kamewa khashinal aishi wal malbas yana rayuwa ta kunci yana sa kaya masu dattiya gaggu la yaqbalu min ahadin shay'an baya karban kyauta a gun kowa kadima bagdad fi sibahu yazo bagdad tun yana yaro qara annahu ala ibn shijri ibn shijri wal lugati ala ibn mas'ud al jawaliki wa bari'a wa sara shaykh al iraq fi al adab wal lugati ghayra mudaf ya kware ya zama babu wanda yake jayayya da cewa shine babban malami wa kana lahu halaqat tadris fi bagdad yana da majalisai na karantawa a bagdada wa aktharun nasir rihla إليه وأكثر الناس الرحلة إليه من سائر الأقطار malamai suka dinga tafiyowa suna zuwa gidan shi dan karatu thumman qata'a sannan kawai sai rufe makaranta fi manzili ya zauna a gida mushtagilan bil ilmi ya shagaltu da ilimi wal ibada da bautar Allah wal ifada da karantawa wa bari fi zalika ya kware a haka falam yurafil ibadi wal munqati'ina aqwa minhu fi tariqi ba a ga wani cikin al'ubbat masu bautar Allah wal munqati'ina da wanda suka rabu da duniya ba ga wanda ya kai shi karfin gaskiya ba wala asdaqa minhu fi uslubi ba a ga wanda ya kai shi gaskiya ba wajen aikin shi wa kana jadduhu fil ilmi wal ibada mahdan la ya'tarihi tasannu'un wala ya'rifu surura wala ahwal al alam ya kasance kokarin da yake wajen ilimi da ibada to kokari ne zalla babu wani wai sai in ya ga mutane ko neman shahara kuma bai san wani farin cikin rayuwa ba ko more mata bai san ma me ake ciki a duniya ba baya jin rediyo baya komai wa kana lahu fi lahu min abihi darun yaskunuha yana da wani gida da ya gada daga baban shi anan yake zaune an maimaita kalmar daru anan kuskure ne wa hanutin sorry wa hanutun miqdara ujratuha a a ko kuma sai zama kenan wadaru hanutin zai karanta haka da kuma gidan hotel inda yake sokan baki miqdaru ujratuha ujratiha nisfu dinarin fi shahri yana karban akalla rabin dinari rabin dinari a yanzu kaman dinari wajen wajen 300 ne yanzu dinari daya to kamar ce yana ansan 150 duk wata a matsayin kudin ija kudin da ake biya na haya da ake bayar da dakunan yaqna ubi wannan ya wadace shi wa yashtari minhu a cike yake cin abinci wa yashtari minhu warakan sai sai takaddu kuma na rubutu wasayyara ilayhi alwali 500 dinarin farafadaha shugaban kasa ko gwamna ya aiko mishi da dinari 500 sai kwatanta kaman dubu 300 sau 500 kenan kowane dinari kusan kudin shi kenan yanzu dinari yana matukar tsada yin saboda darajar bin nan dala da ta tashi to madauka ba misali a ce dinari a mai flat rate a ce 200 kaga ai rubu dinari yanzu da ake biyan sadaki wajen 40 ne ko 30 da wani abu to kaga in ka ninka ninka ka ninka muƙaddara dai a ce misali dinari 150 kenan da ya kama ko 1 over 4 shine 130 don an ninka 120 sorry 120 to kowane dinari a matsayin 120 a a sai ka ninka shi sau 500 shine kaman kwatancin kudin da aka kawo mai kyauta daga sarki hani an mari'a ba wai ya tambaya ba amma bawan Allah nan saboda qana'a faraddaha yace a mayar fa qalu lahu ij'alha li waladika aka ce ka karba mana sai ka ba ƴaƴanka kai in ba za ka ci ba fa qala in kuntu khalaqtuhu fa ana arzuquhu inni na halicce shi to sanan nan bashi arziki tunda ba na halicce shi ba nan bashi arziki ba Allah ne ya halice shi shi zai bashi arziki wa kana lahu hasiru hasiru qasabin wa thawbin wa imamatin min qutrin yalbasuhuma yawm aljumaa yana da wata tabarma da wata tufa da da da, da rawani wanda suke na auduga waɗannan kayan su yake sakawa ranar juma'a wa kana la yakhruju illa liljumaa baya fita daga gidan shi ranar juma'a wa yalbasu fi baitihi thawban khalikan yana gida sai saka kaya ya gabu haka buji-buji lahu nuzhatul albab alba fi tabaqatil udaba tarihin malamai ne na adab wal igrab fi jadal al i'rab wa asrar al arabiyya wa luma al adilla fi ilm al arabiyya wal insaf fi masail al khilaf wannan shi littafin shi mafi shahara fi al hukmi wat tarjih bain al nahwi bain al nahwi al kufiyyin wal basriyyin wanda yake kokarin ya kawo malaman Hausa basara sun ce kaza kufa sun ce kaza sai ya ambaci ne yake ganin daidai inda yake malamai suna cewa wal insafu fihi aziz adalcin dan kadan ne ya goyi bayan san zuciyar basariyawa da yawa wallahu alam Allah ya gafarta musu da kuma al bayan fi gharibi i'rabil qur'an wa umdatul udaba في معرفة ما يكتب فيه بالالف والياء game da inda ake saka bambanci tsakanin ala da aliyu wannan ya'un da alif ya bisa wanda ake wuta da ya'un to ina ne da ina da ina ake saka shi alif ina ne ake saka shi ya'un littafin akan haka yi shi da almiza na ilimin nahu ne shi wannan to kaji wannan dai gashi malami gashi zahidi gashi kuma wani iri Allah ya gafarta mishi sai mu bar shi anan zamu saurara sai mun sai mu tashi a malami na gaba shine ibnu muba al-andalus subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi